Shugabar kungiyar masu gurasa ta jihar Kano, Hajiya Fatima Awal Momi ta ce yajin aikin na daina yin gurasa da suka shiga na kwanaki uku tun daga ranar Litinin zuwa Larabar da ta gabata. Sun samu gagarumar nasara sannan sun yanke hukuncin shiga yajin aikin ne domin jawo hankulan hukumomi da kamfanonin yin fulawa da kuma sauran masu ruwa da tsaki domin su shiga cikin lamarin. ɗari biyu girman Allah mahukunta su taimaka mana su shiga cikin al'amarin nan dan zatin Allah su taimaka mana mata za mu shiga cikin ƙangin rayuwa da 'ya'yanmu dan girman Allah gwamnati ta shigo wannan al'amari. A kuma shugabar ta bayyana rashin jin daɗinta da yadda wasu daga cikin masu tallan gurasar na cewa ba sa goyon bayan yajin aiki inda ta ce ba su da hurumin yin haka saboda ba su ne suke sarrafa gurasar ba hasali ma a karkashinsu suke domin sai sun sarrafa gurasar ne za su ɗauki talla. Yajin mu mu yana nan sai lokacin da gwamnati ta neme mu muka yi magana da ita sannan za mu sauke wannan al'amari na wannan yajin aiki da muka tafi akan fulawa ko kuma su mahukuntan fulawa ai mu suna ganin mu dan girman Allah su neme mu mu gaya musu matsalar da lungu take ciki akan fulawa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na gwagwarmaya daban-daban su ne suka bayyana aniyarsu na shiga wannan lamarin domin tallafawa masu sana'ar ta gurasa a faɗin jihar kano ganan kano su ba balace yan gurasa a labaran standard boys television